studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara madalla jama'a assalamu alaikum wa barkan da ne kan ayyara mutu isa wanke ga studio kalangu faji kara tonan darando fongan diyanno studio kalangu sire aran gadwai radio wai takin difobon kan irga gwai kan baga kyar kan bara labofi azulmatara aranga hingadu studio kalangu sigiray mu facebook bon wala mu ir site internet bon kanti www.studiokalangu.org ir hun kuni studio kalangu fay kara salan kala hankangati almanai furga fatenga hiray bon wana wana kurkai kanga almanai darandi ga funan dai wani irga fakare gadu gabai hankanti wedin mana wana wana ne wa ga departement wora ifo gati sandai kan kurkai dingo gadu hirai dariyan wodin fondara fond fondi mu iga gada kan ganan almanai kuryan wodin labuwa ne ra amate lakkal kanai bon irna boryan burin yayi kan ga kakatu irsi ir hayan ai wo bon kan ir burin yayi irgon da bubakar Sidibe, kan go sariso kan ga hagwai da almanai za da yanwo ne wagai kwarara da umar manga kwa kan go kungiya da rakan sigine finan daddo da kwai ne bubakar alhaji umaru bubakar alhaji umaru jin bora kan go kurkai kungiya rakan sai igine aren ne wagai kwarara madalla jama'a wa barkan duhun kunkin danga matuka irin kyaran sai da zasin tinaga hunkuna irfa gi kara a gasalon no hankan gati almanai kuruyen hiruwa ne bon lirmani labuwa ne ra almanai furga fatten wada koi ne sandai boba kan yan dimo igine kurkai dungo ga sabanda zamir ga bai kan afrika labaira musamman go kan yasi gine afrika do west labaira sanda yan gona kan igo ga di halga ko nan kan labu fon gona kan na san kayan sambu kan ga gangi almana mufur ingai labaira dan gadir na sambu benan labono ya wa kan na mataki wedin walir mani ana san ka wedin sambu hando kan sigine de sambar giri zambar hinkan di iwaikin diya gara wedin banda koi ne ikwai ga salangiye tikar me yan te benan labun da nijar nijar labu gamara nan kan labu yin bore iye ko ga saba ifaham de kare hal iye ga danda almanaidin ima furga fatta ingai labura benin labo an kaban din hoteno mardi hani a hando kan si ne fevrier a girbokin da hakwa giri zambar hinka da waranka so irga ba irin sintin irin furir fakara ira irko gi sintin da abubakar sidibe sintina irga ba danga aran mu faman dirse ifo senu igine danga almanai furayen da fatan hirai boli ne labuwa na ira to sanda dai matukan ne ci da ni bai dai kan niger wo farmo banda kurano gaka mhm. don ka irin wani labo almanai igbagumo nta so kango labora asiwasa almanaise kangi ngwanji jiro kulu wani wodin sabilo na nan ir la, niger labo kurkai ibobo kulu da lokaci to iga koi labuwa na yara danga bene nga na nigeria ga koi subuta ya ceci mm. nga ba funa ceci mm. danga to wedin bandarin hin gicir sai danga mata kinanu diye imala sabu wa kan yankin ga hinga koi mata nu ibayan wukin goda oh to kan dai benin tout cas benin labo borai yadda iri wani eh, alkurkai makwai ga furingai labora ngai wo iman la sabu kala ga irse kala hayo zambar zambar woigu almana zambar o waigu mhm. non gai gihin gaggayi irse kan himugu goron gai lokaco kan kine yadda im furo lokaco kan ra yadda im furo to lokaco kan kine imana danga imano sanka wedin san bukan kurkoi ga furan da almana yi ga fattan da matkin no ibayan goda wati din ibo ba ka kanan zangobon. kanan zangobon bon waido ga koi wa hakko ikulu da lokaco to kul ikoi bene mhm. a foyan kan yan faham da benan labo bo isibaka niger ko no ngai gore ta ngai ba funate irmi ye gabar ga kani do umur manga hantum ko bero go kun jarin kan se gine finan daddo danga mata kinanu almana idin furga fatten wo danga nungun fokin no ago atto danga a mahimmanci to da sanda kurai no kan agonda amfani gumo agonda mahimmanci gumo zama kurai no kan eh, kurko ya gite alwatira alwato di mosanda alwato no gono kan in niger labu kurkoye iga ba ingi mi fatta ir labora ga kuy labu wanera ga kuy ga subu keki ga kuy ga har alwato din kati wat kan cine e eh, hayno to wat kan har sino kan subo kogu subo si bagum labora mhm. yatan alwato din in niger labu kurkoye iga fatta niger labora ikoy bene ikoy nigeria koy ga subu keki mhm. a wani mahimmanto inga kati sanda no kan sanda alwatino ya dinga dogin im doginga almane gayi im duginge almanei kungande ama bori yanga kalim fatta labora im kunungu fo non kan subuteo gono non kan hari gono iminga almani ga alwat kainara im yega ka labora kanga nan kanga sabanda ilmo haro yega kan koyni subu gono mhm. o yaringa a wani mahimmanci ono mhm, to danga haranga hinga cirse aran kungiye weni danga finan daddo e goy fodi mino san e, walima ne tonton fodi mino ko kande a kurkai din se kan gugo fatta ga koy labuwani to lalle kungiya finin da do kurkoyin kungiya no yanga goye kigite inga kati ima kurkoye bon sanda kurko kulu kan kanga baga koy labu ra igite ise bon bonferi bon sanda dokai ir niger labu dokai bo inga labai labe karra igba koy ifo kati dokai din labai din dokai ah. yanga irgi fahamandi dokai din bo wodin banda halka sanda irgi bon e feri de matka ihim ga goronda ko labuwa ne ra gore fono ihim te de labuwa ne zai ko gore fono ihim ko ko nodin sanda labo do kai matun ihim ga ga inda labi zai alfale kan go nodin kurko kan go nodin ba fu ne fo de gore fono ihim ga te inga da san sanda goyi ka irgite noya eh, bon fere kigite isonoya halka somo mo sanda da labari no. watkan bene labo an doka sambu yanga irgo irgo bor sintinda kanga du labaro dia mm. yanga labaro irmo irga sai kanga na kurkai kulum da mu labaro dia mm. yadin danga aran gin gicir sai sandai fuwan dimino igin gini danga kurkai din goga saban da hadda di furo labuwa na dira to eh, kurkai din di ko labu na igdu sandai bobo sanda sandai ra hal imine sanda watkan kine igir nijal labo traverse igi e, hirro daru ga koi labu faidira ra sanda hirro bumbum boda igonda masalayen ifo kati masalay din sanda labera di sambu bene labo nigeria labora in hirrobon ya har kota labedin won kota boriyen no gonu ka ingo wat kulkini almani din goka isin da goykulu inge wa ate ise sanda noru keken alwati hmm. boriyen no ka ikka kai hirrebon alman kulkan furo igine kala ima banase amgar boriyen mono kan shino la, bene labo asbe iga yanga borendeno izi futiyeno kanka ka ingo iso ido alwatino ka igudu nuru uh -huh. yanga ni di wodin sende fono ya halka son sende fo kan gono kati di banga furu bene labora isbe non kan hare burta lego sanda wale ha, mangano fondego to wodi a gonda matsal gumo walnim kaga ay kurkono abe kan ne fondono manna aka abisabon harandaka kalam kaga ina idumabon yanga ni di hason akte ise masala hal son masala kan igonda sandi ne labora inganda forestier sanda imene bore kanga ha da sajo. Mm. i gonda masala zam ir kurkoy han fo di koy i gafuro non ka imahim him furo yanga lada di furo non ka ima furo imahim him furo bore yedi mo inga kati i goyo makati ima sajo din batu yanga ndi i gonda masala e inga ndi kurkoy gamra hasso ir kurkoy i gonda masala sanda di koy nodin inga nda alfarai zama kurko da alfari caranigo is jam masala dinga masa ibidu masala sanda almane almane do wala fare hasarawo do de fare hasarote sanda funde ki him gisambu ga gana ga ga gudu wa ga bonza nigidi fonde-fondo fono nodin bore gisambu kanga yeg tonton masal koyne mhm. to madalla irmi ye kanido bubakar alhaji umaru irga bani ni faman danga amfani mino go e fatta yin kan kurkai ga te koi labuwa ne da amfani bai da fudin nugu ara kan go gana hal al kurkai ga cin gafata ga koi no da ya hare koi ga almanai a wodi agote de man son kan hayo annasare haywa kaga hirri hirri dambore gamara mhm. iro wati din debora to ne, de lokaci wata hinne aga dangandi ko koino amma son kai ina hino dan bore da cera gamara ina hirre dan burkan tunu kulu kalde am kagin ga tira ite gadu gadira me bore si ba wodin ate dai no sandi tilas bore ngo no kan si gana tira ta mo do hare lalle igunda albarka zam igudu igudu almane go kungu alman kul kan koy labuwa ne dira da aka asi man da ir almane kan gofu zama isidu wo ka igudu labuwa ne dira isidu ay labora danga ngwaro kan igudu ngwaro ka igudu ni bai su budai kate alman alman o da go kungu a hayon bumbo sigabo wodin sai no ni di giri kulu ba fon si ba to hala lokacin mato nga wo fata dai daino mhm. to ni bai amfano daino akati da bordu ni almano goga tonto ni woni sidi hay kul kala almano mhm. ta bi kul kan igo di ga diya almano dai makungu no igo imane ago tonto ma almano da ago kungu wati kulu aga hayno di tara mhm. dalilo kan na amfano kan iro di arano kan irsiga yabe bobo zama irga ba man ti halir ga bara no bo mu kola bo ani tilas dai no so wodi se no song de lokato to dole de man tinodi no noy koy i wo ba ke irne wo asinir almane mhm. iga tabi go wodi dalilo kan se dai agote no to madalla son irmi ga eh, kaga salan hankan ga simbadan ga gangen wudin walirma ne eh, doka din kan benan labodan kan ga almanai gangi eh, makwai inga labora ga kwai ga kuru ya ga ka dangai ba yi ma aran hanewo dangai ifo ga ti dangai sun wakan benin borai dandini danga aran di wuga ifo yanno idake dake gane ka daida ina teno gano almanai gudu ga furo labo din yara do hare Mhm. nanga ka almanai him gafuranda mhm. ihin kanta isalan almanai sarte iwan tirai bon danga vaccination o bon da iwan tire kan certificat international de transhumance de vaccination o do isalan wodin bon o oh, kensen tira isalan da nango kan ihimaga kai nango kan almanai man himaga bisa nango kan idan ise mhm. halaka son isalan kan inga shiba almanai mkwe fura parkaira forai kalasera zano da alman sufuro ihin zanta inga isi ba boriyan imakoi da kwaya haraka wala ikon da malfayan inga bande wajen kulu isi ba itacenta isi ba kala dokai kan labo borai gisi ne kurkai in fonda idin gana mm. to ma da la umar mun gani gwanda tonton fo kan nigi tirse danga do kai kayan dimo danga bena eh, gini borai da ke hali gudu ganan almana yim dugu sentin ga furo eh, ngai labora ga kuru ine sanda kurko kurkan gaba ingam ka bena labora muga amgar kurko no kan ato jirwo wakin da haku wodin banda amgar agonin ga eh, niger karto carte dantite. hasso a almane amgar ani goro a ga sambu kan sai ne sarfika de transimas. amma yaga fonde gana ke kebe sanda me yan gon kan bu kurkan ba ful bene labora ine me wen na furonda wodin banna hal kasongo e ine bora mas furonda hay kurkan kati sanda malfa inge labora hal kaso ine almane hadde ibanga bisa alman woygu ihimgu tonton sanda kurko imte kurko hinka sanda doke kan i gayino ya sanda no de hare danga wadi ni do koy den kan igayi bore kan go koy wali mu ne kur koy kan go koy igogo do kay dini gana ke dake wal matkini e man nan wo sanda alwatu mbo kan bene bore ina fondo no gane ir Niger labo kur koy muka sanda handu hin kano zama jinga gangino ga ine kur ko kul maska inge labora mm. sanda afrika afrique labo kul kur ko kul maska inge labora to har banda kan ir Niger labo gini bore ikoy ga fakare da iduwa fakai bene bore ina fondo no ine to Niger bore imaka sanda handu hinka da kyar gamara gine sanda almani kan himaka inge labora am sibi sa e bon woy bon zambar woygu alman bon zambar woygu to lalle alwato din ka ino bon boda mars hando ga koy mars avril hala mu koy me hando jiriboy ine sanda alwato no ina ino borkur kan ba amka to alwato din sanda manti alwato no kan in niger kurko iga koyno din sanda kurko kulkan hauna ga kur alwato di aman koy bene labu gina zam in niger labu alwato din subu gono subu gi cindi hari gono yar ngani nidi sanda masala no ise zama alwato kini no manti alwato ni ba hal kasongo sanda i woni dokera wodi manti sanda yeno zam tire wo gibe tirega to sanda agi mo kai hinga cide no to irin yani do bubakar alhaji umaru danga ifono ni hinga tuntun yir sai hankan eh, borhin kawo ki danga hankan gasin ba dokai kan yan dimo be nan labo da ke gane hal kurkai ga kai ka daidai din dokai dingana ke dake to wallahi ir kulbai dinga kan ir bai aga da ici sai ni bai an da mize wa kuna na no wai waran kana ceci wai godin kai goci sai nga wa asite ise sam iga teedeno atirano igiti igee deyma tirate amma almano igi tontono markan gobora sai akonda asi dirgina dan bor sin gen arzaka nan banda danga marya kanki ne ah, benen borai da ke oh. kurkai siga yadin ah, ki sin sin ga gana isa gana mm. bombono zama ifo se ifo se zama isidir kinga almani cin dai nan banda bokul dinin no fondo niga nisin almane nan kane bo fomo se zama da wodin gate don borasi ba ko so mm-hmm. iro irme cinora irboron kan koy bene bene ko yombo hala afo yongo hala gana so ay way ay kayni gunde yongo hala gana isika mo labora al haloga za i koy boku kan to nan kan subu gono ni direw ga gabu nodi an kan na matsala bambata kan go irse no to wedin banda ikan da danga almanai kyan sayan da kwai na tira yankan yan dangi mani kurkai din hima gadu danga kurkai igoga wedin yan gana wala inga mu igoga hir dangi mani doka wedin yan tamu danga matkan yin sentra wana tamun da to lalle irgoro bumbo ka gesi boro mo kontrole irse kan ga bisa dai pon obo no bisa e bo boku masi bisa ir bumbo no ka hal kan kande bora imatira te ase am bisa mais avec tout ça bo fongo no kanga bisa irman baɓay fonde gon kañi gango bis kangana fonde goni manti fonde follonno ir hirowo manti fonde follonno mm. fonde ga ba mais dirga du ima fonda kan ba kurga irma irma tirai te ima kagi bisa mm. lalle igo famandi kan ba tirai goni se nigo niga furo kan kamera wodi mo agonu mantine hinno asintin dama bo fon ine siga soja badakare no gite di di gine wani kuli ko kare ko tari kan ngai wa haifo no to bor kan sibai mo debora borani ngo haifo no a ni ga yadda dai no an kan nan iro matsala bambata no mm. irmi ya kani do bubakar siddibe ni mamat kan alhaji bubakar kanti president ga hagwai da dangi mene almanai wali mene kurkai bumbuda o ne o ga kwara dangane gihin gici irse da ni dai fondi mino ga hinga kan dai kurkai sai har dai iman dokai dingana gana kan ini im gana labu kurgon ga doka ni yau ne ni silabo doka dinga ninga tabi dai no ya dinga igin jukke dole ni doka ni kan icin sai nin kan gaba ni almanai mahallasi dole doka din no ni hima gani ne ni si doka din gana ni mo ninga tabi me me. donc sintina dai matka ayi ni ci dai ne bora almanai hali go koi imi chense hal bora ko am dunga certificat de tanziman so hin zanta am gana fonde kan benen boreci ima gana hin zanta im sukonda im sinan zankai ma almanai ku almanai gana ita iguwanta iguwanta mati gana sai bon ine almanai im sibsa zambar wai hin zanta ji koinodin ihimaga labo wani ci fonde da haiwe gana isin ge ba kusuma nga igamara wala nga da alfare gamara wani kuli hime gi gana mais ibo ba kul niga di ichiwo dingana to son ne wa arin saruso do saruso kan ga hagoi da hankan gati danga almanai kuryan ne. kurkai ga cinga kan dinga almanai ga ga kingi kense wala ga kaga tirfo yanke karan do o me afoyan ga ka afoyan jiri kul ga koi kaldi ga ime chense imin ga haiwa sam di za danga kan di zam goba marge kin ni gine ga kinga kaga ga cinga ka asiba kan di waran ka cindugu ko waran zafa mm. kan yanga ka zama afoyan si ba gane ne wodin sabba ganin sai da idan komin de tanda commune de gaya komin de tuga a jangai in certificate din kul gisi ise bore kan singa ka ne se ingai mu imaran pli se go tonon dise kanga ne ino ina danganan goi fai fai kanya igin ko ga tare dinki al kurkai gudu facilite kanga ko idonga tire te gudu bisa mhm. to danga irmi ya kando umur mangani ma hankan danga ira bore hinkawo kulfamandi ifo no ni gine irse danga wedin yambon kurkai wo isiga du bon fere no ga bori wala mata no gote kan isiga do kaidin kan ke gana ke dake to kurkai man ti hali isiga du bon fere no igo du bon fere igo du labari sanda afoyin hankan gana isiga do kaidin gana matka ga himanda ine sanda kurko kulkan ba ko labuwa ne ra aminga tire sambu to sanda masala kan gono nigdi kurko fo ga tira sambu matkan ga himanda amma alwato kiga furo labu federa alwatu kigi hirro daru ikka bor yangar kangi tabandi kanga nuru taiga kan bore isiba tire din gunanu lai isiba gun tire woni tire kobe waliman kobe a a inge nuru de ni ga ha ne to ningo hau kurmar jinu se kurkulu yawo ni banase mm. to yaringa bor kan tire sambu ina nuru ta aga bor kan man tire sambu ina nuru forlon kata aga yaringa wodi agonan kan ir kurkoyei ba didu labari igine kai irin tirsambu irin man tirsambu a kulta kano folonkano yanga irin suko gira arzikin rudan irin tirsambu irin koy irin yega haifo bana koy ne yanga i prefere im koi im banon kig bana burkanga ta iga im furo yanga tir kusi gano ya wodi mu a gonna masala zan wat kanki na iduga e hiro traverse iko wati ko bene labora non no ginga du masala yan wat ka igi hin gisabanda sanda hino borai imi ha tire yan nidi da tire din sino masal berino ise mm. to danga fon fon dim na rungu ga samu gaye ga borai dim kan ga kurkai dim bon ferai kan gana ima bai kan lallai da iman koi da tirai dini ke fon gate kan inuro robin boda a sinan im du dogonai to sanda e bon fere kan irgo ga tonton ise inga kati irgo gi bon ferai gicce bi se kan burkan gonda tiradin da burkan sin da tira ista a follon sanda ba masalo noka ba san dai no iduno din bene labora wal nigeria labora wal labu fora dai ni wo kan gonda tira da nin kan sin tira aran wone e sanda e sanda asta afallon wodi banda sanda son irgo sanda sigiriente kan ganan sanda nun kulka irga be kan e ir iga iga e frontiero darunda iga koy ga kainodin irmu duga irmu boda irmu bincike gadi kurku wo fono gonde ngitira wo fono sindi ngitira matkan sonda irbaji bolana kida yanga irha yerda mo kan sanna songo komile kurura no kalmane ga furonda i gonde ingay yen boreydi i gonde izini kanga tireno éleveur ese yanga ndi irmo aga dogonani irse irmo irmo kakay ir kay ime ima bo ngay feri kan sinde tira imne to kogin tira sam gun halnim koy wodi banda in niger labo dir de bene labo ir kunjemu ir kanga na boreydin kan goga hasrawte bene labora kan no kan kusi be i gorega bandi yenno kan kaga ga ingay mo im keshi eh, im be borkan yenno im koyga ci hukuma se im ci hino borese mhm. ni di wodi aga nan eh, goyo mu dogon fonda yin gona kan ke foyan kurkai dinga gana ga furan da eh, labuwa na ira wulin mu ne imi hirai da haru kan manti ba fonda yan danga kan igabai danga manti fonda kan yambon bon igogi bato hali mu dugi no tirayen wali mi almanai ah, kense danga ifo no aran waran goga te kan ga nan imi ga ka fonda ke kan tadin bon kan manti imi fonda gana imi koyi fonda windi gana go fogan kan man to eh sanda hanka irgote wonin bon sanda sintingina dai sanda kurkoyni i gonda inge ala da fondo yen kiga sambu zadon sanda imne za niger kurkoyno kanga fur benera i gonda inge fonde kiga sambu hal kasungo bene bore mbora za inge mo ikka niger inge mo igi fonde din sambu furo amma i woni labe din was kai gonge doka te su doka sinda din kiji ngadan gane sanda am sibisa fondo hinka wal fondo hinka armane ga furonda to wodin irin kebe sanda irin inna yin tega koi nodin bene labu eh, e chebe kan sanda irin niger labi zai fonde ki don ga furonda ne ya sanda fonde da ki furonda aral bene labu kurkoi bumboda fonde ni fatan da aral labu ga dugu fur irin labu ra ga irin faman da wodin wodno nan ka aran dikan kin handu hin kadin no yega fonde mo tonton koi ne gane ga ifaham kan lalle ir kurkoi ga furonda ne hare i won kurkoi mo fatan da nodin ga ita fonde dinga mm. to madalla sanda iduga bon fera ni te kurkoi sai da bene labu hino bumboda da sai irke bi kan sandan labari yanne ya kan aran himgabe da aran mu mm. to ma da lason halir kwai gina ai ga irga hangan danga fakare kai nufoyin kan kurko te irse danga ingai sandai kan yan igogudu ne ga kwarara akwai matsalolin da da muna gani zuwa bene don in mun shiga bene sandai bugunuwar gogudu benin labora sintina dai guttal iphone dai amma bai gidi benin labora guttal kan almanai gana gufur benin labora ihin kanta ngano guti saje kara istayar mfuro dubor fu saje dramu hinu kwaye kwaye dinu bordi yigi bor jukke di almanai almanai mi yigi sayya sayya sajora ate jukke hinkanoya hanfo ina jukke zambar waygo ay wanji ina cerfali aini no zambar wakin di hinka ba din no tirete kwarora hannik dira din no dini benin ra isgoy direde aka same ka inda aka same ka kahin ka kai gari bai aiki da su mutanen benin nan bai aiki da su can kuma benin din ba koy benin kalni tirai kulma kubai daman din masale gaba irga bano da fondo yongono imirga ka masale wo bonza iro dai dirka nodini benin labu masalai kan irgudu da kiti nungai kan ina mataciyan sambugule goram sifuro dinga almanai nodin dirko ga furon furunda almanai irgon irgonda sandai bambata amma hadde irko ga furon da almanai nango kanga bumbu ga almanai kuru wodin wallahi inda isin da problem ba afu ngai wodi nan nanki ninga matace dinga wana fonda bere bere sambu kanga boram sigana dinni gana nodin irgudu masala irwodi ngwari no irgo ko cece ir almanai si hadde matkan kaidiya borin da da almanai du ngwari hanno insha Allah irkulirge ka ir labora wayna so komogi to madalla abubakar siddibe ifono aran ifono naran lakkal candi fa kare wo kan irte da kurkai wo gamara ifo ta an kan naran lakkal candi hanna to an kan dai ne lakkal candi sonda da aran ma asalan fore klasa bonda wayan dikan ite fariwa naira a fo dai fore klase ci kurko kurkai nan guno kurko kulkan isan bo ara iga iga jukke wodin garde forestier ngai ga goy da bora dole ga bora amande ay inta sai ramo fariwane ramo da almanai kuru dole bora iga jukka aga bana mhm. ya dinga da bora almanai man kono isudu ga jukka hal ya ga hal ka sondi koy guna talo si kal kur kay do hare isig fonde kan igana isigi gana mhm. ka fonde kan ne imagana isigi gana mhm. ya ga talo iboni go wat hal dai imam lak imam baramai wat kul igi jukkano yadin no irmi ya kando umar manga ar ma hankan no danga kurkai woki ifo na ranga ga ki irse wodin bo to sanda hankai hinga ki aran se lalle matkan ine kurko kan ne inga furo fore klasera wala parkra ininga di ina inga jukke ga wodin ana ke kino zama kan wat kulkiri ga fere ta irki ise kan parkera kurko sinda fonda amfur parkera parke wo ganje almani zai nunguno ya dinga kwara alman isiba am furara yanga di furara aga hingato har no kiga almane tire ga bi boda kurko boda aga hingato no kinga boda igi marai yanga ni di wodin sanda kurko kam ko furara an dokata mu to har kason wa sanda e gurta lebon bene labo son songo igo sigirente kangana ima ne zama iro ir kungiya ir goyde bene labo kungiyai sanda goyewo dumara sanda igo sigirente kangana im gurta gurtele igo ba dila diliyen dangise yanga wato da angata asinu me songo igo fonda en sambu kanga nan e, e mudu gurta leydin e sanda hasarawo do hare lalla hasarawo asigyang ine alman da fariwo wato kurce rani go hasarawo sigyang amma sanda kan na lakkal dinewo kurko ane inga na ta inga almani furo eh, farera ine kalingin bana hankanga to sanda e, zambar woi taci wala zambar wogu inga wonji ni di kai isalen ga ga yet kermera idu wafi kai iye ga kandi noro hala zamar wakin da hinka to sanda wodi irga bara zanda e, hasaro buru mantuwat kuno wada hanfo almani iga furo iga furfarra mantini berera amma di do ga selen ga yet kermera agimil i hingdu wafi kai matki ga hasaro wodi hansenda lalle kan hasaro te farra dole no am fariko no inga alhako amma imate sanda fondora imate kan mantin da ina doka doka tamura bubakar umaru irmi ya kani gani mamat kanu iri fakara te da da kurko foyan gamara nigi hingi cirse danga ifo ga hankan nin lakkar candi fakara da rakan kurkai ki ai kan kurkan ce irse ra ti kan ane lalle dinga furo foro klasera igi di wodin yadin no zamu bene wo yadin no ni bai nijero wo sinda foro klase ka igane alman sukuro amma bene wo zandi foro classe zandi foro ara ni du problem yadi nga iro sube kuli wo ibombo zama man nan wo iro wangu bor kuma ko ba bor follo inne isi tera ta bombo e misiko zama hankan kan da doro kan ka ko fido iro an kura kul da irse charabo manti fori fori wonno kura bombo ana tushe i hanno hanno zama bore on ba ngai mu koy bene bor fon foro de koy bo amma bore kul kan irgu du gainir se irni ganji ima koy zama di ine mas masko dori gono ifo koyo ni gete doro no na e ka ya kulu anir de programme programme kul kan irte mannan ka kahara amana risir zama doro doro ine bore masko hala hon na frontier go dabo to ni similan ni manani min alman dangandi ko konda isi yadda ne bore isi yadda be ne bore di yadda isi yadda di di isi yadda ya dinga problem boro kul irwo se son iri anni hakka irte giri hin kora dir kon to nan dir seno don di doro wo man ka irga sikka dogone bambata gate di fo tara aniya kan aran sam ka iri niya kati nan kul kan kul ko gono irgo nda nir mi ta mu da bor kan ir bay irgi re san sen mu bor kan koy da mi gabe bor kan yon koy bo gabe bor kan yon sikoy bor on gon kan sikoy ngai wo irgi ri san sen go na pa za pa ir mu koy bo kuldo imi di kan debora koy ama mo gana ama ka irwo pon obono ir sofu bo bora kun misa zama isi ganji da lokaci wato ko imici police benese imici ima ne almane go ka gabisa itire moniya kalima ka bo kan gunna ngatira kulu gabisa aran sintin fonda idin sambu wala har ga kason da yi aran goga hanga a so iri ir goga hanga da mir mama wat kan wala bai wa gaferi mm. lama har wodi mana da leci ya wono iman da laci kan lokaci kan iga sintin feri doro gaban laborawal doro man bani mo bo kusko bo fo labo dalilo kan nan iro irga hama nuwa gina. To, bubakar siddi ba idi dan gani gwanda tonton fo kan ni goga ba ni ma te irse ho kan da igo ci ta matakan alhaji no, da irko te ina frontiere feri isi ba kala you know zama association de levere za ingai za iri elevage bore wat kuli gogi lakale candi yi dundu hare buram su labuwa labuwani nga bumbo tira da alman alman tirai asi asi da do ne kan fonde kan himagana da di koyno de labuwa ne hay kan ba imite danga do hay da kwaye hanye ngode ini ganji zam iko ne ngai bodo insécurité gon la kaltone gono ibo ba kursoro bo kuli gone igo ba ci gane in Niger elevare no go kan insécurité cinde cindai igo go furun da malfa de to wodin kul himaga ganji im continue ga elever sensibiliser fonda dinna koy ne halka son zan kai kayan sai ga almana ino im koy kuru amar himanda ga zan kai kan igire manto amar kayan manto jiro wannan kai hinkasi mm. yusa ga almano gu koye zangu zanka singi contrôlé yaran ga dole igu falje gu koye furfari wana di furfari wana rema iga dega ante din dega temo dole igi jukke mm. dinno irin ya kani do umar manga danga uh, irma ni salin yirse danga uh, boriyan kayan ga ga furo nan kan imani da raka hal a muto da imi imi tire wal imi wi bumbo da aran do naga du fulan yan danga walir mu ne kurko yankan ikwai ga furo no di yankin na hal ini funda ka ina fundo ka amma ba hmm. man nan dai kurko yin furo park double vera alman yin gonu kan itire ga wi kurko fo gonu kan inga mu itire mai kya gano iduwa a akan harira fo gonu kan bu harira fo gonu kan iduga inga mu idugi katare idu kan dai doktor ko ka safar hmm. yarin di wodin kulu sanda doka ta mu yanno zama inga yo matkan alaji na cida sanda bene lawo borai ingo ne park ingo da kai gila sabo didi alman kaman saji alman no kulu iga kardeno no mm. didi anda miza kaman ti forestieno yang igibe kan borno de matin kaga alman ganji alman wino wal niwo bor bor yamu deno yang ingo do bor deno kai ima ihim do wi mm. donc wodin a go masal berera Mm. Oh. danga son irin musambu eh, bon fera kan aron goga ti aron kun goga te danga fulan aidin se waldar mani kurkai den se bon fera ne fondo fodo fondo fo no aron goga na gate danga aron goga gan no ke dake ga kurko kuldo ke ke kai ga bon fera ta se wal matkin no bon fera goga te da to eh matkin bon fera te da sanda ir gonda fondo bobo sintin gina dai sanda kurkoi din kulu sanda kungiya mambar yanno ibore no ya ringa irga dirau yente irga misonte ga koi gigar inga ru do wala habera kirga be kan eh, kurkoi ga margu irmi te ise bon fere hal ka sun irga goida radio communautaire an be radio kango communera radio no kan bora kulga hangan yanga irga bon fere te radio din bon kanga nan kurkoi di imamma ima hangan ima be hankan gote hal ka sun sanda sun ir zamanu irga wani group whatsapp yan kan bon irga kurkai kuldan kan gonda kan te wazap irgi dan abon yan ga da hayan gono no wadda labari gono no wadda bon fere gono no irga tan grupo irin bon ni di bore gudu labari mm. fonde kirga sambuno ga gidu bon e to ma da labu bakar siddibe danga fond fondi mino nugo gidi igi hingiye ga sambu kan ganan ah, dogonai mate furga fatta da radan kan ganan kurkai kan go koi imudu dogonai yadin mono nan kan ikoi bumbu da sandai fo maska gigar nan godira no dai kai gite gici labuhin kai walla labuhin zai kan do almanai go koi hinai ji irjin funai am tukai wat kuli am ciya wa foku go igamara han mhm. kan gana dogonai cindi borai muduwa halka son irbun bodo harai. halka son kwanci ne sensibilisation wadin da harai kurkai sai irin si ne danga sensibilisation fo wali hinka ga wasa mhm. halka son matakan umorci halka son sensibilisation ti ima intensifier dirgudu partenaire yanno kangate sur les radio communautaire kanganan kurkai mhm. ima imi wafokandi mhm. halka son habaido harai ihin gi gana nodin gai mo ga gi hayo ihin koi gi garan gai ru hal kason gamo gi bon e feri zambor yanno kan han foyan iga diringan o oh, kai ga tonton dai na to madalla irin barka kani ga ne harai bubakar umaru ni do harai danga fondo fondi mino nugo gati e ma ga sambu kan ganan e ma danga almanai dini mu dugi kurkai mu dugi darandi hirai ga im kon dai labuwa ne rai hal im koi imi ga ka dina gana dogo ne ga ka mhm. zama sintinai dai gwamnati zama borsi gabon da ni gwamnato mm. ni gwamnato no ga hinige fondo cecini se gani mo ni magana ka yara a banda ka ce ba sai dogone kan di na te a ga te jama kuse zama wani dire kalan lamba ba wa kulu tabi dai no kai ko kanda de man ta yadin de borgo du fondo kwara ni magana a bisa ni ma fondo bi ogana mm-hmm. a sai no irgo ba de gwamnato ga hini am kokari wat kulu ngan de bene jini borai in bara an contact di gundo kontak wo inde cera ganda ganda o dole no irga famde cera mm. amma de man gomnato mbono bor follo bor hina bu no president hayo aren wala hayfo asini ga hayfo hanse eta boredo mm. amma de gomnato gono boku kukanno ba boku kannan kan de gomnato valero kai kulu koy ne isi ba bore kanga ka imane im koy ka cadre de concertation te imesi bisa ganda bore gagina zama ima tun directement ima ko ima ima ima constatation wote asite zama ir woman bay aga di du konde babor follo aga hin ka famme an kai prepare di ne te bora dole aga ka irmo indi iri cer famandi de hay filante irmo kokari hal babo rega ma irmo koy di ir bonse di dir dir bonse irga hini dir te sa irga bonza dir mana bonza mo directement irga irga samba jeni bore se amma ni man bay bora funu nyame waldo so aka ka koy bene ganda ɓe ne isala i famde ko fam de famde cere lama ngay wosi ɓay hankan go te ganda ba jine no kayir koni dan jine isini gabara longora wat kul ah. hay fu de yo te pep inno gamara bu ah. irga mara zama fulange bo directement irse no igici iga bay kan irgo ngay gore maga ya dinga hala bor fo ko gir faba irno himago ko inde bore ma ko kan gir faba din imir presenter kan irwo iborenno de hay fo ka ir mo koy im faham kan i wo wodi magano ir ko imaran dan ke dira wora o oh, me di manir dan ke dira wora isini go koy mm. ba ir koy isir bay mm. amma dir go ce dira wora im ne a ga yon gono de hay fo te hal bay ka im ne ga bore mo koy di manan vil bore im sala zamir wodi man tsohon wati din de syndicat kan ya ir goro zamai gor syndicat transporteur dir tunu neo gayan da manan ville ir wono ir bumbono gaso la gamara bor fo sifuro zama hankai irti nyamai do su se kulun ngano goida bore mu manavil bore mu para para ku kotonu ngano goida ngano ir gbane mu kurado hare ima dogone gone wodin te ima te hay ku kanga te gayan da manavil ima faham da o ngay dirawo bo ir wo kontrandi do bore se da nyamai bore se ngamo manavil bore ir kontrandi para kotonu se so nde bora bay han kam bon bore sabani a bene wisi ci haifu didi ganda bore go saba bene sin da matsala amma matsala kul ganda no de ganda man bori ne de, de wo da fonda son man bori ba ina cina a kan dai no ya din dai no oh to ma dalla irin yani do umar manganin nin bodan di yunga fund fondi mino i ma ga sambu kan gana kurkai dini im dugin gai kurate im hirai daru im koi labuwa na im gai kurate dan ga matakan aga kamatan da manti da im saban da san dai kan kan gihin ga ah, masalfu ga kan disi masalfu sanda sintin gina dai sanda iri wani gwamnati da kyar gamara sanda nijar gwamnati da bene gwamnati wala da sai da yawo gwamnati ihima amgar alwati ka alwati kulu iga gor kerra iga selengit kermera hali ga doka yin sambu zama dilla bu kuri yin ga kambu ga ga doka sambu labu kanga labu foguna ni di aste isu fam da kere yana burku kanga haifote a himma ga afe din moke imma wa fuku gina ga makirse hal kasuwan wasanda e, gwamnato irga ba sanda am kambe dan e, kunje se kunje se imdu inge mu imdu gabi kanga to e, kurkoye ga imi bonge feri matka ga himanda hal kasuwan wasanda kunje zai san bu aran sai misali sanda niger labu kungiye de bene labu kungiye ikulu kungiya no ikulu kurkoi kungiya no inge mu hakka so igi hinga kambe dan cer kambera kanga nan hay kul kanga ti niger labu doka imne bene bore gabe han kanga ti bene labu eh, doke imne in niger labi zai gabe im du kurkoi famandi kanga nan ba iko labu federa ni di isudu masala lalle wodi gono ka irna sigiri za jiriyen ina sigir kanga nan sanda irdu kunje da kergamra irmudu mu irmudu nunguyin ka irga goro ga sawara ga tikar mera to madalla ir sabu ma yeni do halir ga koy ban bubakar be ton ton fono gi hinga te sida ga gwamnato do hare hankan gwamnato boda ga hinga te kanga nan ikuriya mu muti bani alfag alkurkai mu koy labuwa ne ra iminga ikuriya te bani imi ka bani e, niger labura kan da ginga ce ci ci irin niger gwamna do har im hatta ka hatta ka hatta im forum ya organize region era kan kurkai da service technique da association de levere margu gibon ai feri mat kan transiman so gate da wodin banda ngai da charga ma ngan da labu hinkai im himgudu cadre de concertation kan hankan arrêté kurkan ite kuradin bon dika a fo kurmu bon feradin c'était association d'éleveurs et association d'éleveurs ngemore la samuga éleveurs et sensibiliser fondé din kan de day cadre de concertation ou de sensibilisation ni igo régulier to aigitama au fur et à mesure quand ah, ah, éleveur igo igo gi tobe gi bon fer lokaci go to kam igerda i fonde gana mm. akuzama ibo ba pobambo ba kul jang fondé din gana ngano go kanda problème kulu tak din ci fonde gane mo dole wat kuni gudu sande to ma dalla ne wono ir kaga to ir fakara mi aran mamu danga matkan borai kulkan ya ir burnya nake da borai harberi no kan irgin purai himaga ya ta gaga buri ya da mono ima ga fonde dim dim sambu kan ga kurkai kai dini imi lakkal candi ya da mono imi bongai ya da mono imi famandi da fonda kan yan iga gana ga kuradin te lakalkanai banin da lakalkanai ra wadi ni gola bokoi da gina yara. ir sabaran sai aran kanka ga hanganir sai ir muza danga abubakar sidibe nin kanti danga newo saruso kanga hagoi da kurai yango elevation ya newo ga kwarara ir sabu koi ne eh, umaru manga eh, federation final daddo ir sabu koi ne bubakar umaru irsa baran sai aran kulkan na lakal danga hanganir sai da koyina borai kan yankan dai irsi inga ga ka sina kan kaga tu ir fakara wodo ai ramtu isa kan na fakara to nan daran do ai no ganaran sai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh